matsalar sace-sacen shanu na matsalolin tsaron da ake fama da su a yanzu inda a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya sama da makiya 164 ne ma masu satar shanu suka kashe bayan maga shanu kusan 17,000 da aka sace a tsakanin shekarar 2013 zuwa yau wannan matsalar ma dai yanzu haka ta sa dubban makiya yin gudun hijira daga jihar Taraban zuwa wasu jihohi da kuma kasar Kamaru lamarin da ya sa hadakar kungiyar makiya ta Najeriya mai yadda Allah a jihar yin kira ma da dau mataki ganin cewa matsalar yanzu haka ma na neman jawo rikici a tsakanin makiya da kuma wasu kabilun kudancin jihar Taraban Alhaji Mafindi Danburam da ke zama shugaban kungiyar Miyetti Allah a jihar Taraba ya ce lamarin ya fi kamari ne a kananan hukumomin Gasol, Takum, Ibbi, Bali Donga da kuma karamar hukumar Ukari inda ma suke zargin al'umman Jukum da kora musu shanu fiye da ɗari a cikin kwanakin nan. Abin da muka tabbatar da shi tun 2013 zuwa yau mun rasa mutum hudu a satan shanu inda ake kawo a kashe su kuma a sata mana shanu. A kananan hukumomi Ibbi, Takum, Donga, da wukari wadda yawanci ya fi faruwa a karma hukumar wukari da ibini eh mun yi asaran shanu dai ba zai kasa dubu ɗaya goma sha bakwai ba amma a cikin dubu goma sha bakwai akwai kwaya ɗari biyar ko da sittin da uku ne da muka gano akwai ɗari uku da sittin da muka gano daga jihar benue wadda sojojin makurɗi suka taimaka mana aka gano su aka da su takun aka raba masu akwai kuma kwaya ɗari biyu da wani abu da aka sata na arɗo jobbo sojoji daga taraba suka bi har zuwa can kusa da wukari suka yi musanyen wuta da bato shanun suka mayar mishi. To sai dai kuma na ta martanin hadakar kungiyar al'umma jikun ta bakin shugabanta Najeriya Mr. Benjamin Bako ta ma musanta zargin cewa suke sacewa Fulanin shanu. Zargin da kullum ana ma jikuna cewa mun kwashe shanu muna kashe mutane abin nan ya zama yanzu ko ina arewa barayin shanu suna na ko'ina. a Kano suna nan, a Niger an kama su, a Kebbi an kama mutane, a wayanda an kama na an yi bincike. Rundunar 'yan sandan jihar Taraban da ta ce ma tana sane da wannan matsalar, ko da ke ta ce kawo yanzu babu wanda aka kama. DSP Joseph Kwaji da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya yi karin haske gane da matakan da suke ɗauka a yanzu. Yanzu muna nan kullum muna patrol muna nan kuma muna kira da ah, al'umma fulani makiyaya duk lokacin da aka su wannan barnan kan su mata lokaci su sanar da 'yan sanda cikin lokaci domin a ɗauka mataki a kai duk wanda ah, aka yi marasa satin shanu ya yi ƙara don 'yan sanda su biyo mara hakinsa su bincika a biya musu hakin. Ko a cikin kwanakin nan ma dai sai da gwamnanin arewa su guda da wani taron lalubo bakin magance wannan matsala na sace-sacen shanu. To koya kungiyar makiyayan yanke kallon wannan sabon yunkuri hala yau dai ga shugaban kungiyar me yace Allah a Taraban. Eh to a jihar Taraba dai bamu gani a kasa ba. Gwamnatin jihar Taraba ta ce ta yi kwamiti wadda za ta kwato shanu amma har yau bamu ga aikin da suka yi ba. Su ma suna kukan babu kayan aiki ma ba ba su kayan aiki ba. Gaskiyan magana kenan. Ibrahim Abdul Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.